Shugaban hukumar gididdigar Prince a Adeniran ya ce lokaci ya yi da za a fada da tattalin arziki ya haɗa da duk lamuran da hada-hadar kuɗi ke shiga don samar da bayanai da za su zama jagora ga hukumi su tsara hanyoyin gudanar da ƙasa bisa sahihan alkaluma. MBS ta ce a wasu ƙasashe mata masu yawan gantali ba aikin saba doka suke yi ba, da aka kai tsaye ana samun alkaluman kuɗin da ake amfani da su a wannan ɓangare. Amma tukun Najeriya za ta ƙara bincika sassa hatta tonon ma'adinai ba bisa ƙa'ida oda ba don tattara bayanan tsare-tsare da za su amfani ƙasa. Also for household or citizen, if they don't know the accurate inflation in the economy, they cannot plan, they won't know how much to save because idan mutane ba su san hakikanin bayanai na tashin farashin kaya a tattalin arziki ba ba za su san yadda za su yi tsare-tsaren kashe kuɗin su yadda ya dace ba in ji shugaban sashen alkaluman farashin kaya na mbs dr ayo andrew anthony Ibrahim Yakubu Tanko babban jami'i ne a sashen mizanin arzikin ƙasa na MBS. Wiwi misali in na ɗauki wannan. Wiwi abu ne wanda shuka shi ake sannan za a siyar kuma duk a Najeriya. So kaga in ka ce baka san nawa ne kuɗin da aka yi amfani da shi nawa aka volume production na wiwi a Najeriya ba ko kuma nawa aka siyar ka bar wani abu a baya kenan a cikin agri. Kaman kwaya ita kuma da ake shigowa da ita kwayoyi kamar koken da sauransu abubuwa ne wanda an shigo da su daga waje kaga wannan kasuwanci ne ba wai an yi su bane a Najeriya su ma kuma dole za mu sa su a cikin trade amma duk wa'annan abubuwa ne zai zama a yanzu yanzu ne muka sa su but in ka je sauran kasashen duniya har abubuwa da ake eh, kamar su prostitution su duk suna sawa saboda mene karuwanci kenan saboda su a wurin su ba wai abu ne na rashin ɗa'a ba mu a nan ne wanda muka ɗauke shi a haka kuma ba kuma it's illegal a Najeriya shi ma babban jami'a sashen kula da farashin kayan masarufi CPI wato Consumer Price Index na MBS Habib Shu'aibu Usman ya ce akwai sauyi da za a samu don kayan da a zamanin baya ke amfani da su sun sauya kamar daina amfani da talabijin marar kala amfani da wayar salula amma duk da haka kayan abinci aka fi bukata kaga yanzu a 2009 wake sayan su data yanzu da aka samu canji canji idan aka ce za a yi amfani da wancan kayayyakin da aka san su a 2009 kuma a lissafa tattalin arzikin ƙasa kaga ba a faɗi gaskiya ba tunda kowane wata muke fi da alƙaluman nan na tashin farashin kayayyaki da ake kira inflation rate duk ɗan najeriya ko wani na wajen najeriya ya gani to ya san yanzu kayayyakin da ake amfani da su ne ake magana a kansu wani bangare ne aka fi ciniki a cikinsa ko ya fi cinye kuɗin jama'ar najeriya har yanzu dai abinci ne a mizanin arzikin Najeriya na hudu kasar ta shallake Afirka ta kudu da karfin arziki inda ake sa ran wannan karon ma hakan ka iya yiwuwa don faɗaɗa ne Nasiru da Maili kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.